ya za a ki shigo a mutane ofis babu sallama ba neman izini in fita in je ina kin san me kike yi kuwa a lami kyale ta kawai rabu da ita jiki Hamisu na ji labarin za ka yi aure ne. Ka san san da nake maka kuwa. So kuma ummi? Me yake faruwa ummi? Ni ma ban sani ba wallahi. na daɗe ina son ka kawai ban nuna maka bane saboda dangantaka na da take ta zaliha amma abu ya ci cira yanzu ba zan iya boyewa Hamisu in baka aure ni ba wallahi zan iya rasa rayuwata ka taimaka mu ban aure ka ba zan iya rasa rayuwa kin ga dakata umi na ji yanzu abin da za a ki je gida za su same ki ka yi min alkawari na yi alkawari je ki Shin gaba wani zancen gaisu. Kin san wata wawiya? Wata wawiya ce ta zo ofis ɗinsa wai tana san shi. Wai wata ummi! Eh? Kuma kin san ne? Ƙawar matarsa ce fa. Wai kuma san shi take yi. ita ta isa akwai wata macen da za ta zo ta bata min rawana da tsalle ki duba wahalan da muka sha wurin shawo kansa aka mallake mun shi amma wai sannan wata wawuya jaka ta zo ta ce wai tana son shi har ma ta zo ofis kai tsaye ta wuce ai wallahi ko matar sace bata isa ta min haka ba baranta na wata wawuya wallahi sai na ɗan mataki a kanta sai na yi ta eh kin san me za a yi in na tashi zan biyo ta wajenki mu koma gurin bokan nan shi ya san yanda zai musu ya musu fata-fata ya musu farraku mai suna ummi ma kar ya ji yana santa yanda aka musu da matarsa aka yi farraku tsakaninsa ya tsane ta eh ba da mhm, to shi ke sai na zo wallahi yalla kin ga dakata kar ki ce komai kin bayyana komai kuma na ji komai Shigo, shigo mano? So nan zo zauna. Zaliya. Na? Kin san wannan? Na san shi. Alayi su umi yake. Za ki iya tuna wannan hoton? tabbas ni ce amma yaushe aka yi to alhamdulillah wannan hoton da kuma wannan da aka turo min kwanakin baya su ne makasudin samun kanmu a cikin matsalar da kika gana canja miki amma kafin nan ina so ki kira kawaki ummi ki ce kina son gananta Ya akai? Kina ina? Ki zo gidana akwai labari sosai. To shi ke na cikin Abubuwa sun faru marasa daɗi wanda bayanin dogo ne. Amma wannan yana ɗaya daga cikin wanda zai iya farrake miki duk abin da ya faru. ya aka yi wani bayani kai mu wallahi duk ba laifi na ba ne duk ummi ce ta sa ni ni ma ba a san raina ba wallahi ni ma problem ne da ni na registration a makaranta wai me ke faruwa ne hamisu wato zaliha da farko dai zan nemi afuwarki da gafararki ki haƙuri duk abubuwan da suka faru 'yan kwanakin baya na farko na yi nadamar irin matakin da na ɗauka kan rashin amfani da bincike da abin da na gani wannan saurayin da ke gani ya tare ni ya bani hotuna waɗanda su ne a cikin nan ya kuma ci gaba da tura min waɗannan hotuna a cikin waya wanda yake nuni da ke ce ga ki otal tare da wani saurayi an ganki kuna kaiwa da kawa ke an nuna min ma in kika bincika akwai wanda kuke zaune da shi a bakin gado kuke kwanci ya ci gaba da tura mu waɗannan hotuna ba ƙaƙƙautawa hakan ya taimun da hankali matuka. sannan bayan wannan abin akwai babban al'amari da ya ƙara saka min shakku da razana akwai abin da kike ɓoye muke da umi na ji ku lokatai da yawa kina ta ƙoƙarin ba za ki sanar da ni ba na koma ne mamaki yau shin menene a duniyan nan matar da nake so wadda nake mafarkin ganin farin cikinta ko da yaushe za ta juya min baya ta kasance ita ce wadda za ta sa ni cikin baƙin ciki da duhu wacce za ta zan kasance cewa ta sa min zulumi a rayuwa wacce za ta kasance za ta sa ina tafiya amma ban san a hayyacin da nake tafiya 'yan kwanakin nan ban san a yanayin rayuwar da nake ciki ba saboda na tukunzuma saboda rashin ganin adalcin da baki kokarin kin mayar min da abin da nake da shi muke ba illa butulci da cin amana ya ilahil alami na zaliha mene muke a duniya da zaki ɓoye min wani abin da zaki ce bana su ba so na lillahi wa inna ilaihi raji'un Hamisu ashe zargi na kake yi? Kora ta aka yi a wajen aiki, shi yasa ban faɗa maka ba. Live without pay. Na ce sai na haihu zan koma bakin aiki. Gudun kan gaya maka hankalinka ya tashi, shi yasa ban gaya maka ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. wato zaliha ba ni za ki zarga ba wannan saurayin tare da shi da ummi su ne ummal aba'isin duk waɗannan al'amari da suka fa kuma da yake allah cikin ikonsa ya tashi tona masa asiri sai ta je ofis tana furta man magana cewa tana suna tana ƙaunata kuma tana so ta aure ni ko ta wani hali na yi mata fata-fata na yi kuma mamakin irin kalaman da ta zo min da su ganin irin aminantakar da take tsakanin ran ta ɓaci ta fito waje a nan ne allah ya nuna su tare da wannan saurayi suka hau a daidaita tare ta riga shi sauka zuciyata ta kaɗu ta samun shakku na bi shi na tare gaban babur ɗin na yi masa alkawarin cewa zan ninka abin da ta ba shi domin ya gaya min zahirin alaƙarsu dangantakarsu da kuma abin da suka ƙulla. wannan saurayi shi ya gaya min tiryan tiryan yadda aka shirya al'amari na ɗaukan hotuna na jona kanki a kai wannan bawan allah ya bani labarin yadda aka ɗauko hotonki aka yanki kan aka yi photoshop aka yi amfani da wannan riga da kika bata domin duk a tarwatsa miki al'amarinki ni kuma a samun yarda cewa e, lalle ke ce ni a zatona na ɗauka damuwar abokin zama damuwar ɗan uwansa ne abinda na ɗauka kuma na fahimta a yanayin aure mu shiga zulumi tare kuma mai farin ciki mu dara tare wai shin ko kin san cewa na kusa yanke hukuncin da da yanzu sai dai ne nadamar abin da na aikata babban dalilin da ya sa na ɗauke ke muka je asibiti maganar likita iganki ba wata magana ba ce illa ta abinci kamun abin da yake cikin kishin nawa ne ko kuma na wancan da nake zargi ne ba don likita ya tabbatar min da cewa dna za a iya tabbatar da shi ko bayan haihuwa ba da tun a wancan lokacin da na baki takarda na rabu da ke wannan ku shine babban kuskuren da idan na tuna inda na aikata zan daɗe ina na damar wannan al'amari me na mama ummi me na mama ummi take so ta raba ni da aure na take so ta raba ni da mijina da na fi so me na mata ya kika tsaya a nan shigo mana ga guri ki zauna sase na'am san wuce ban san shi ba ƙarya kike wallahi ni din ne zaki ce baki sani ba kaga malam ban san ka ba ina na san ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ki ji tsoron Allah amma ke munafuka ce algunguma wacce ba ta kauna Allah da manzan Allah ka ji mutum zai min shari'a ina na san ka zaka ce wani na san ka ni ban san ka ba kai ku dakata ke zaki kalli ido na ki ce ke baki san shi ba idan kin mai ƙarya ni zaki kalli ido na ki min ƙarya ne to bari gaya miki duk abin da kuka shirya da tugun da kuka shirya domin ku haɗa ni ku ɓata min aure tsakanina da mata ta Allah ya tona asirin ku. Dan Allah mai ya ce muku? Wallahi shari yake mu kawata. Kin bani mamaki Umma. Kin bani mamaki. Ina ta zargin wata can daban. Kina nuna cewa kina so na. Ashe miji na kike so. Allah ya isa tsakanina ni da ke. Ba zan taɓa yabe miki ba. amma kai munafiki ne wallahi ke baki ji kunyar kanki ba baki ji kunyar amanar da kika nemi ki ci ba baki ji kunyar irin kalaman da kika same na ofis kike furta mun ba baki la'akari da irin tasowa da kawancen da kike tsakaninki da ke da zaliha ba saboda ke baki fi karfin zuciyarki ba kin bi son zuciyarki da son ra'ayinki shine kika shiga kika shirya tuggu da tugwigwila domin ki ci mun mutunci ki ciwo matata mutunci to Allah ya fi karfin ki Allah ya tona asirin ki kuma ba za ki samu nasara ba saboda haka fita ki ba mu guri bita so so san banza haka za ka kare me na kuka kuma me na kuka ki kwantar da hankalinki waccan ma da na yi niyyar zan aikata wannan magana aure na cinye na tura mata takarda na ce na kore ta daga aiki kuma ba wannan magana da ita ki haƙuri ni zan nemi gafara a ki saboda abin da na aikata miki rashin sani ta yaya ba zan yi kuka ba mijina wacce na aminta da ita tun ƙuruciya ta a ce ta ci amana ta shedan din kenan ya ce kuma haka za ta haɗu da shi can su ta tun da dangin su ɗaya kwantar da hankalinki kake da mijina komai ya riga ya wuce lafiya lafiya zauna sosai barin ɗebo kayan haihuwa na? wayo wayo Na Allah kai sauri na mu kullum